mai rikon kwarar hukumar zaben Najeriya jiya Amina Zakari ta ƙara fayyace manufofin aikinta da ta ce za ta ƙarfafa amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a da yaƙi da waɗanda suke yunkurin maguɗi a zabukan cike gurbi na ɗan majalisar tarayya da za a katsina a watan gobe da zaben gwamnan jihar Kogi da Bayelsa a watan Nuwamba da Disambar banan nan. Amina Zakari da ke magana a zauren tara rahotannin zaben biyar na ƙungiyoyi masu zaman kansu ta ce tabbas za a ƙara ganin sauya aikin hukumar a waɗannan zaɓuka. Tuni babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta nuna rashin amincewa da nadin zakarin ta yi riƙon ƙwarewar hukumar da nuna gwamnatin APC ta natsa ta ne don wa PDP jihohin Kogi da Bayelsa. We have resolved to stop the agenda of APC to slide Nigeria into one party system and a dictatorship. san ba za mu yadda da yadda APC ke yunkurin mai da Najeriya ƙasa mai bin jam'iyyar siyasa ɗaya ba, in ji kakakin PDP Olisa Metu wanda ya ce san ma ba za su amince da jagorancin Amina Zakarin ba, inda hakan ke nuna wa ma PDP ta ki shiga zaben ko ko in ta ki samun nasarar ci gaba da mulkin gwamnoninta Idris Wada a Kogi da Siriya ke Dixon a Bayelsa ta yi watsi da sakamakon zaben. Takimi sun takarar cike gurbi na ɗan majalisar tarayya daga Katsina ta tsakiya ɗan APC injiniya Hassan Kabir yar Aduwa ya cecceki matsayar ta PDP. Korafe-korafe ne wanda za a kira su ihu bayan hari saboda Amina Zakari ba ita za ta gudanar da zaɓe ba INEC ce za ta gudanar da zaɓe wadda ta kasance tana gudanar da zaɓuɓɓuka baya kuma ina sa ran kadiri da ta hito yanzu ita ke gudanar da zaɓe ba INEC ba kuma in za a amfani da ita yadda ya kamata ina sa ran ba wai ita INEC ba duk wanda ma ke da wani mugun nufi ba zai samu damar yayi wani abu da ake tari ba zan iya cewa da pdp ta tsorata saboda kayan da ta sha da baya professor atahir jiga ya riga ya yi wannan shimfiɗa wadda da kadi kadiri da kuma yadda ya shirya yadda ake tafiyar da zaɓe yanzu ina sa ran ba wai hajji amina ba ko ma mutum bai da kyau in kasa shi ga kujera bayan da za a yi a yadda ake tafiya yanzu a yi wani magudi hukumar zaben da ya tayi wata sabuwar jam'iyyar democratic people's congress register don shiga waɗannan zaɓukan da ke tafi da hakan sa adadin jam'iyyun siyasa masu rajista a najeriya ashirin da tara Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.